su bayan ka danna waye ke kira na ok bayan yin wajen kawai zaka zaka stick kawai just take you cap maximum up to ok already na ga na zaɓi cat so kamar da ku gani da kun yi selecting haka kawai za ku danna ku yi pack ko kuma so abu na biyu da za ku shi ne za ku shiga nan nan wajen da aka sa practice area kun ga wajen kai assalam ba na so in shiga ba ba na so in shiga ba Ok. Game da ku gani, bayan kun je deck kun zaɓi card ɗinku za ku shiga yana kasa practice area. Yana kawo ku nan za ku ga practice area ɗin. Kai. Ba kawai ne skip na san kun gane da kun shigo practice area practice area na farko kamar practice ne ake so mutum ya wajen. Already na riga na yi wajen sai sa kuwa ga na shigo suke taɓa mu automatically. So bayan ya buɗe bayan ya buɗe so bayan ya buɗe muku wajen practice area haka kawai a inda za ku yi kawai randomly za ku dinga zaɓen card idan kuka ga wannan wajen yana loading to mutum shi kai ne za ka taɓa card misali na taɓa haka so yanzu opponent ina zai taɓa bari ku gani kawai randomly card ɗin za ka dinga taɓa kun gani sun bani option in taɓa kafin 20 seconds kawai ka zaɓa ka danna ko a ina ka ga dama just randomly haka cika shi practice area session ɗin guda hudu ne guda hudu ne kun gane sun gani sun ƙara bani option ba kawai in tattaɓa ko ina ne ko an yi winning ko an yi losing ku damu practice area ne ana so mutum ya yi practice area kafin ya fara playing sai ka yi passing duka practice area din da ke wajen kafin ka zo ka fara so kamar yadda kuke gani ga yana an gama so in ka danna continue idan wannan free and blind in ka fara yi kana gama wa practice area din shi da ka zo kai wannan kai wannan kai wannan duka guda hudu nan za ka yi su idan ka gama complete abin da za ka yi za ka koma back sai ka shiga rankin batun ɗinka kun gane so ina shiga rankin battle dina sannan na start matching zai yi loading kamar haka kwarin tsaye da bidiyon ko kuma da yake da na taba in ka taba na minti ba baka zo ka yi continue ba za su baka wannan countdown na wani ne shi yasa ok mutum zai na start matching bayan mutum ya na start match game in bai da wahala ba sai ka tayar da hankalinka kai win ko kai lose ba kafin wannan abin ya kare kamar zaka danna continue kun gani idan ba haka ba ka bari ya ƙare ya tafi za su baka countdown sai ka bayan minti ɗaya za ka ƙara playing kun gani yana nuna maka nan kawai sun ce tutse ka kawai ka danna haka kenan sai ka jira kun gani game din automatically ne ba wani wahalan ko kai winning ko kai losing ana so ka buga wannan game din guda goma ranking battle din nan guda goma ke so kai playing so yana bude maka haka kawai za ka iya ka bar wayanka ko baka taba ba in ka so kuma za ka iya taba randomly sun baka option kawai ka taɓa haka kawai ka bar shi defender ɗinka zai zo ya sa katin shi ba ku gani ba ku gani ok so kamar da kuke gani ga ya sa red card ɗin shi ni ma zan ƙara in ka ga dama kawai za ka iya ka bar shi idan wannan abin ya ƙare suka baka option ka taɓa ba ka taɓa ba automatically za su taɓa maka ba ruwanka da ko kai winning ko kai losing abin da ake so kawai wannan ranking battle ɗin ka buga guda goma kun gane so bari ku gani bari ku gani ko ban taɓa ba da kansu za su taɓa min bari wannan 15 seconds din ya kare ku gani da kansu kawai za su yi selecting su taba wajen bari ku gani bari ku gani so kun gani bari ku gani kun gani sun samu da kansu so ni yadda nake yi kawai in na shiga na bar shi haka ije waya na nake yi kawai ba ruwa na in an yi winning in an losing kawai i will wait for the result so ban tsere bidiyon ku gani ok so kamar yadda kuke gani na yi losing nan ne mark ina 4 kun gani ina da 4 yana da 6 to na yi lose so kada ku damu kawai mutum ya dana next na yi playing game guda daya idan ina so in ƙara match ko idan na match yana nuno mun zan na continue kun gane shikenan dan na continue so ana so a haka a haka kai playing game guda goma kana yin playing game guda goma kawai za ka koma Bitget wallet ɗinka za ka koma Bitget wallet ɗinka kawai za ka claim wannan point wannan intensive bank ɗin kana zuwa ka tabbatar guda goma ne idan ba haka ba in kai claim ko guda biyu ka je kai claim ko guda biyar kai claim za su baka amma kuma ba zai kai wanda ya claim guda goma ba ok kana shigowa wajen universe ɗinka za ka ga kayi claiming abinka kamar yadda kuke gani ga yana na claim kusan 18,000 points a wajen 18,000 points so wannan ina participating wani lokaci amma gaskiya in baka da NFT babu wanka da wannan abu guda biyun nan su ne masu sauki a ciki da wannan da wannan wannan sai mutum yana da NFT gaskiya sai kana da NFT da wannan duka sauran NFT ne zai dinga ma aiki amma baka da NFT kai ka shigo in game tax ɗinka kai participating wannan da wannan in kai social tax ɗinka ka gama ka zo ka in game tax ɗinka kai participating guda biyun nan kawai play playing game ɗinka guda goma a ranking battle ka zo kai kai purifying tera that's all ka gama in game tax ka zo kai special quest shikenan ka gama complete kun gane shikenan abin so Allah ya ba mu sa'a baki ɗaya